daren talata ne da ya daidai da daren tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da takwas ga watan ramadan hijira na da shekara 1400 ah, takwas ga watan august ah, shekara na da 2011 wannan shine kasan na 214 daga cikin jeren karatu tukan littafin الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الله مدعوك كنسر كي غافر تامش karatun da ya gabata mun shiga kitabu ta hajjudi ma'ana matattarar da ke bayanai dangane da yin ibadoji da daddare a watan azumi ko ba a watan azumi ba muka ji wasu hadisai waɗanda malam ya kawo dangane da wannan mas'ala kai tsaye da kuma hadisan da ya kawo dangane da cewa na daga cikin falala ta yin sallar dare ita ce takan kawar ma mutum azaba ainihin wato abin nan azabar ranar lahira a yau za mu tashi inda ya ce babu tulis sujudi fi kiyamin laili babin da ke bayani akan tsawon sujuda a kiyamin laili wato kamar yadda karatun da ya gabata kaji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tsawaita karatu har ta kai ya fara sallar wani lokacin a zaune in ta rage saura aya talatin ko arba'in sai ya miƙe tsaye muka ce kasantuwar aya talatin ko arba'in da aka ce in ya rage to dalili ne akan kafin haka yayo ayoyin da suka fi haka yawa kenan tunda har talatin ko arba'in ta zama ragowa to kaga akalla an gabatar da saba'in ko tamanin a can baya to yanzu matsalar ita ce shin wannan tsayuwa da yake tsawaitawa a sallar dare a nan ne kawai tsawaita sallah ya ƙare ko kuwa hatta su sujudar wannan sallah ma ana tsawaita ta shine imam bukhari yake cewa wannan babi zai karantar da mu ne tsawaita sujuda a cikin sallolin dare wato kamar yadda ake tsawaita tsaiwa haka ake tsawaita sujuda ina fatar an gane sai ce na abul yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته السيدة عائشة الله يقال متى يرده إتتي تبي وعروة بن زبير لاباري تتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أكسن yana yin sallah raka'a goma sha ɗaya sai aisha ta ƙara jaddada wannan magana da cewa kanat tilka salatuhu kanat tilka salatahu ismu kana ko kanat tilka salatahu haka sallar shi ta kasance aisha an kada an raya abinda ta ruwaito kenan kuma wannan hadisin ba shine ɗaya hadisin ba domin ɗaya hadisin riwayar abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf ne tambayar ta yayi ya ce yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yin sallah da daddare sai ta ce a da daddare din nan yana yin raka'a goma sha ɗaya a ramadanu ko ba a ramadan ba sai ta ce in yi raka'a hudu sai ya yi sallama ya yi raka'a hudu ya yi sallama ya yi raka'a uku ya yi sallama sai ta ce kar ma ka tambayi tsawaita su wasu da kyautata su da yake yi yana tsawaitawa yana kyautatawa amma sai ta ce raka'a goma sha ɗaya to waɗannan raka'o'i goma sha ɗaya shine fanin Aisha take sake cewa da daddare raka'a goma sha ɗaya yake yi, sai ta ce kuma haka sallar shi take al nawawi a cikin sharhin Sahihu Muslim ya ce kana tana ba da labari ne na istimrariya haka sallar ta kasance ba wai sau ɗaya ba ne ya taɓa yin haka a'a kanat tilka salatahu haka sallar shi take ba wai daga baya ne yazo yana yin haka ba ko kuma da ne yake yin haka daga baya yazo yana yin raka ashirin ko yana yin raka talatin da shida waɗannan dukkan su basu tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadisan da suka ruwaito su tsakanin hadisai ne munkarai da hadisai waɗanda suke ba'ifai jiddan sai kuma hadisan da suke maudu'ai dan haka haƙiƙanin al'amari jama'a babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raka'a ashirin raka'a talatin da shida ko kuma a ce ai da sallar nafila ce ka yi ta yadda ka ga dama me yasa sallar idi me yasa sallar roƙon ruwa me yasa sallar kisfewa ba na fili ba ne me yasa ba za a ce kai yadda ka ga dama ba a nafila ta kasu nau'i biyu ne akwai nau'in nafila wadda take da ka'idar raka'o'i akwai nau'in nafila da ba ta da ka'idar raka'o'i to daga cikin nafilfili sallolin da ba farilla ba da ke da ka'idar raka'o'i akwai sallar idi akwai sallar roƙon ruwa akwai sallar kusufi to haka sallar dare to haka sallar walha, sallar walha ba a wuce raka'a takwas abinda sunna ta yadda da shi kenan mafi karanci raka'a biyu tsaka tsaki raka'a hudu in ka tsawaita shi ne raka'a takwas to ba za a ce tunda walha fila ba ce kai yadda ka ga dama haka sallar dare don haka waɗannan riwayoyi da kullum ake gaya wa mutane su jama'a suna cikin sahihul bukhari ne fa kuma wadda take ba da labari fa min akhbarin nasi bihi daga cikin mutanen da suka fi kowa su ba da labari game da shi ita ce aisha kuma wannan sallah ba a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama in ka cire lokacin itikafi da yake kwana a masallaci fa baya yin waɗannan sallolin sai a cikin gidan shi so abu ne da matan shi da ke tattare da shi su za su ba da labari so da haka al'ummar musulmi raka'a sha ɗaya shine abin da ya tabbata riwayoyin da suka zo cewa raka'a sha uku su ma riwayoyi ne kurame an samu riwayoyi masu baki sun fassara su shine sai ka ji abdullahi dan abbasin ya ce raka'a goma sha uku biyu daga ciki sai ya ce maka na filfili ne na bayan sallar isha kaga an sake komawa sha ɗaya sai ka ji a wata riwayar ita aisha ta ce raka'a goma sha uku biyu daga ciki raka'a fajr ne shine in yayi su a ƙarshen dare sai ya zama dab yayi sallama daga raka'a sha ɗaya alfijir ya fito sai kuma ya tashi ya raka'a talfajiri a surance in ka kalla sai ka ga raka'a nawa sha uku amma haƙiƙa ne raka'a sha ɗaya ne saboda haka gashi wannan as-sayyida Aisha ce take ba da labari tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli ihda asharata raka'a manzon Allah ya kasance yana yin sallah raka'a goma sha ɗaya kanat tilka salatahu wannan ita ce sallah haka yake yin sallah yasjudu sajadata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya qabla an yar ra'sahu sallallahu ta'ala yakan yi sujuda kwaya ɗaya daga cikin waɗannan salloli da aka faɗi fa gwargwadon yadda ɗayan ku zai karanta ayoyi hamsin kafin ya ɗago kanshi sujuda ɗaya gwargwadon karatun ka kai da ni da wance da wane da wane irin yadda ku kuke karatu aya hamsin aisha ta ce to wannan tsawaitawar shine gwargwadon sujuda shi kwaya daya wa ta raka'ataini kabla salatil fajri sannan kuma sai raka'o'i biyu kafin sallah ainihin wato alfijir to menene waɗannan raka'o'i biyu suke nufi raka'atul fajri dan cewa te qabla salatil fajri bayan alfijir ya fito kafin yayi sallah farilla sai ya nafilfili raka'a biyu sun yattaji'u ala shiqqihi al-ayman sannan sai kuma ya kwanta a ɓarin jikin shi na dama hatta ya tiya munadi lissalati halladan ya zo ya ainihin shaidar mishi cewa lokacin sallah yayi sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai suka ce wallahu a'lam daga cikin hikimar shi ta wannan kwanciya a ɓarin dama shine saboda zuciyar ɗan adam ta fi karkatuwa ɓarin hagu to in ya kwanta a barin hagu zuciyar ta samu natsuwa sosai kenan ƙarshen ta sai bacci ya tsawo sai bacci ya nauyi to sai zama ya kwanta barin dama wannan kwanciyar da zai barin dama sai zama zuciyar bata samu natsuwa sosai ba don haka bacci ba zai ɗauke shi ya yi tsawo ba sallallahu alaihi wa sallam hatta wannan kwanciyar ita kanta sunna ce idan kai raka'atal fajiri sai ka dan kwanta haka kaɗan sa'annan sai kuma ka tashi lokacin sallah asuba sai ayi sallah asuba amma in kuma kana tsoron bacci zai kwashe ka to kaga sunnan nan za ta jawo maka ka rasa farilla kuma Allah ya kyauta ina fata an gane gashi mala yace aure da fihi hadisa Aisha wa fihi kana yasjudu sajdata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya wa huwa dallun ala ma tarjama lahu hadisin yayi daidai da babin da Bukhari ya kulla domin hadisin yana cewa tsawaita sujuda kwaya ɗaya ta annabi yayi daidai da karatun aya hamsin irin naku kuma dama ana magana akan tsawaita sujuda ne a sallar dare wa qad taqaddama min hadisi hasi abwab sifati sala annahu sallallahu alaihi wa alihi kana yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من كرنت حديث عائشة أتشم cewa annabi ya kasance yana yawaita faɗi a sujuda da ruku'un shi yana cewa tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu ya Allah ka gafarce ni yana yawaita faɗin haka ma'ana cewa yana yawaita faɗi yana faɗi da yawa ta faɗi ta faɗi ta faɗi wannan dalili ne akan me tsawaita ruku'u da sujuda din kuma duk wannan ana maganar sallar dare har wa yau wa fi musnad ahmada min tariqi muhammad bin abbad an aisha ta qalat كان rasulullahi الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده سبحانك الله سبحانك لا إله إلا أنت haka hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad Aisha ta ce manzon Allah ya kasance a sallar dare a cikin sujuda shi yana cewa subhanaka la ilaha illa ant to har yanzu ina son ku rinka lura da aikin da kana take yi ba wai su ɗaya ne ya faɗi ba a'a haka ike aikatawa a sallar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk waɗannan dalilai ne akan tsawaita ruku'u tsawaita sujuda bayan tsawaitawar da ake wa tsaiwa a cikin sallah imam al-bukhari ya ce babu tarkil qiyami lil maridi babin da ke bayani akan mara lafiya sai ya bar qiyamul laili idan rashin lafiya ya sa ba zai iya ba ma'ana qiyamul laili din ba dole bane amma sunna ce da ake kwadaitar da kai kwarai da gaske to in rashin lafiya ya zo fa to babu laifi sai ka bari قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين جندب عن عبد الله البجل يتي النبي أتبعي رشي اللافية سيبه قيام الليل با أدري لا يقو أدري ركي بيو kwana ɗaya ko kwana biyu sai bai yi ba قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة جبريل يا تبا زما قوانا دقوانا كي بيزوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم shine ihtabas ma'ana yayi jinkirin zuwa ya saba zuwa lokaci lokaci to sai ya ɗauke kafa فقالت imra'atun من قريش sai wata mata daga cikin kabilar quraishawa ta ce abta'a alaihi shaytanuhu shaytanin nashi yayi jinkiri eh karatun da muka yi kenan tun daga jiya har zuwa yau a babin sira da muke magana irin cutarwa da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba sa ganin su ne wa kansu tufka da warwara shekaran jiya jiya kuke yaban mutumin nan yau kuma kun zo kuna zage shi ku kuka sanya mishi al'amin a shekaran jiya a yau kuma kun zo kuna ce mishi azzamin abta alaihi shaitanuhu shaitanin nashi wane ne suke nufi da shaitanin nashi mala'ika jibril ba shi sa kai mai wa'azi dan an zage ka ka daina kumfa baki ka baka da matsala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik duk abin da za a faɗa maka an faɗa manzanni kafin kai so waye kai ya kamata kowa ya kwantar da hankalin shi abin da ake so ka samu natsuwar abin da kake yi gaskiya ne kawai shine fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushriki ka ci gaba kawai abin da Allah ya baka umarni ka ci gaba da yi kullum ina gaya mana ya ishe mu babbar aya a ƙasar nan sai da malam Abubakar gumi shekara hamsin ko fiye da haka duk sanda ya faɗi magana za su yi musu amma in ya zo karatu na gaba ba zai waiwai mai suka ce ba sai da ya ƙare gudunsu kaf suka rasa me za su ce suka sa mishi ido abin da suka so shi ne ya taso su ma sai su taso shikenan sai a shantake sai su yi ta murna ba haka suka yi matasan ahli sunna a Kano bai kusan shekara goma idan wannan ya zo ya karatun fatihul majid sai su zo sai su raddi shi kuma in ya zo madadin ya gane cewa asalin karatun ne ba sa so in ya ci gaba da karatun ya ishe su raddi a sai tsaya ya waiwai kalmomin da aka ce an ce shi bako ne an ce dan cirani ne an ce a mangalar dabino aka shigo da shi an ce sai ya bada ansa sai su koma suna ta dariya in ba haka ba kusan shekara talatin da biyar da ta wuce aminu dini abubakar shi ya fara karantar da fatihul majide a ainihin suleimanu kristan a masallacin kwali ana zuwa ana kara lokacin naira goma ake sai da fatihul majid baya kula su duk hayaniyar da za su yi baya kula su suka rasa yadda za su sai suka yi wa alhazan birnin Kano fatawa duk alhajin da ya sai fatuhul Majid aka je aka kona Allah zai bashi aljanna sai a sai fatuhul Majid kamar katan ɗari daga kasuwar kurmi sai a tafi daidai inda kofar na'isan kauce, kauce kofar isa kafin ka je kofar gadon kaya a lokacin nan ne ake kona jaki da kare da doki in sun mutu sai a je ka ga ana zazzaje katan katan na fatuhul Majid ana konawa alhazan birni suna jin daɗi an kona fatihul majid in dini ya zo karatun da aka yi jiya sai su ji ya ƙara ɗorawa hankalinsu ya tashi to haka ake son mai da'awa fasda bima umar wa a'rid anil mushrikin eh, jahilina wa a'rid anil jahilina sai ka kauda kai game da wawaye me suke yi me suka ce me suka faɗa me suke kaza me suke kaza kai dai ka ci gaba da wannan din to amma ka taso kayi karatun kaza sun zo sun ce kaza ka taso ka ce kaza sun ce kaza shine sai aka zo a Kano wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza raddun raddun raddi alal raddi raddun rududi raddun raddi alal mardudat da wannan yazo sai ya ce asa Musa wai sanda annabi Musa mai haɗiye sauran sanduna wajen littattafai guda takwas waɗannan su yi waɗannan su yi waɗannan su yi waɗannan ba su da manufa waɗannan ba su da manufa to bai kamata ku rinka kula su ba yanzu duk hayaniyan nan in suka gama ta ta ta ta ta ta ta kwana biyu ana cewa shikenan an gama azumi sai ka ji sun yi lif shikenan kuma sai baɗi to bai kamata su zame muku matsala ba to amma matsalar shine idan baka samu tarbiyya ta gari a cikin da'awa ba sai ka ɗauka da'awa wasan ƙwallo ce ka san dan kwallon aka ci wancan gidan suna nan suna harin sai sun rama akalla a tashi can garas biyu da biyu ɗaya da ɗaya uku da uku ko to da'awa ba haka bace ba duk abin da aka faɗa sai ka bada ansa ba Allah madaukakin eh mushriki ne shine wa arid anil mushrikina Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai ta ce abta alaihi shaytanuhu shaytanin nashi yayi jinkiri shi yasa muka ji lif kwana biyu qalat fa nazalat kenan sai wannan sura sai ta sauka Allah ya ce wa duha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ayar kawai idan ka dubi irin fasahar da surar ta zo da ita Allah ya ce wa duha ma'ana ba ana ganin duhu ya faru ga annabi ba ana ganin cewa wahayi ya daina zuwa duhu ya faru ko to wa duha gari ya waye hantsi yayi sai Allah ya ce yana rantsuwa da hasken hantsi wallaili idza saja sannan kuma Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da ya hada duhu sai ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba kuma bai yi watsi da kai ba ubangijinka yana nan yana tare da kai kuma yana yi da kai kuma kai abokin aiki ne saboda haka waɗannan ayoyi sai suka zama raddi ga wannan mata da ita da makamantanta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda malam ya kawo cewa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a takaice amma a cikin kitabu fada'ilul Qur'an ya zo da hadisin da cikakkiyar riwaya anan sai aka ce fa'atat umra'atun sai wata mata ta zo mishi faqalat sai ta ce ya Muhammad sallallahu alaihi kun san wani abu su fa ƙuraishawa saboda tsabar rashin mutunci suka zo su samu annabi ne su yi mishi cin fuska a idan shi to kai kuma ma wani lokacin ma sai a bugo waya ma sai a ɓoye lambar ana tsoronka kuma sai an fara da sallama da wahala ka ga mai da'awar da aka yi mishi gaba da gaba aka ci mutuncin shi amma annabi kaji sai da ta yi takanas ta taho faƙalar da ta zo ta ce ya muhammad ya kai muhammadu ma'ura shaitanaka illa qad ko ma'ara shaitanaka illa qad na ganin dai shaitanin naka yayi watsi da kai ya barka fa anzalallahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wadduha ila qawlihi wa ma Allah bai yi watsi da kai ba ina fata an gane wannan riwayar Imam al-Bukhari ya ruwaito ta a can cikin kitabu Fada'il al-Qur'an zamu je mu same ta insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan mata babu shakka ta ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to duk wanda ya taba annabin Allah kai tsaye sai Allah ya aje shi a tarihi har kiyama an ji sunan shi ko sai an ga gawar shi kamar Fir'auna dan haka wannan mace Allah ya aje mummunan sunanta a cikin littattafan tarihi ya aje cikakken bayaninta a cikin ainihin alkur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabbi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi to yanzu da aka tabbatar an tsine mai albarka Allah an ce shi an saka shi a wuta to an gama da shi kenan matar shifa sai aka ce wa mra'atuhu hammalatal hatabi haka matsegumincin matan nan tashi mai tsegumi ita ma haka fi jidha hablum min masadi akwai kabar wuta a wuyanta da za a saka mata saboda an ce tana sanya wata ainihin wato ado da take jerawa a wuyanta to Allah maɗaukakin sarki zai muƙabalanci wannan adon nata da kaba ta wuta sarƙa ta wuta a wuyanta waɗannan mutane guda biyu Allah ya aje su a cikin alkur'ani kai tsaye wannan aka faɗi sunan shi to faɗin sunan wannan ko ba a faɗi sunan matar ba ana cewa wamra'atuhu to an san waye an san wace ce saboda sun yi wa annabi gaba da gaba annabi Musa haka fir'auna ya mishi gaba da gaba shi yasa yake al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya gashi nan aka aje shi yau idan baka da halin zuwa ƙasar Masar a da tun muna matasa muna ƙanana malam bakar gumi sai mu ji a rediyo yana cewa na je na ga gawar fir'auna sai mu ta mamaki oh malam ya gani to yanzu kana buga intanet zaka ganta a gabanka in ma screen ɗinka na da kwari ka sa hannu ka rankwashi kafiri <laughs> daga ka rusa screen ɗinka ina fata an gane eh. eh, shi ne za mu kawo insha Allah ta'ala gashi malam yace wa ammal mar'atul mazkura fi hadisi sufyan allati abbarat bi qawliha shaytanaka fa hiya ummu jamil wannan mata alkunya ta kenan uwar jamilu al-aura'u bintu harbin ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف وهي أخت أبي سفيان بن حرب إرور أبو سفيان أن حرب سننت الأوراء إر حرب وامرأة أبي لهب كما رواه الحاكم من طريق إسرائيل hakim ya ruwaito cewa wannan mata ita ce matar ainihin wato abu lahabi na fata an gane to munasaba da ake bincike don dangane da wacce munasaba ce ta sa ya kawo wannan ayar saboda asalin eh, hadisin afwan da hadisin farko riwayar farko da wannan riwayar din riwaya ɗaya ce kamar ɗaya tana ƙarasa ɗaya ne ko kun fahimta ya yi rashin lafiya kwana ɗaya ko kwana biyu sakamakon haka bai samu ya yi ƙiyamun laili ba sakamakon haka mala'ika jibril bai samu ziyarar shi ba to shine har wannan matar ta faɗa haka yasa da hadisin farko da na biyu asalin duk hadisi guda ɗaya ne shi yasa kaga da ya kawo shi can sai kawo shi a takaice ina fata an gane da ya kawo shi a takaice sai zama kamar wannan ƙarashin shi ne babu tahridin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala qiyamil laili babin da ke bayani akan kwadaitarwar da annabi ya dangane da kiyamun laili annabi ya kwadaitar da musulmi a tashi a rinka yin salloli da daddare wan nawafil da kuma sauran nafilfili min ghairi ijabin amma ba tare da ya matsa ba ba tare da ya wajabta ba to anan kaga cewa da ya kiyamun laili kuma ya ce nawafil sai ka kasa fahimta kamar ya maimaita ne a'a kiyamun laili anan umumi ne kamar yadda muka faɗi karatun Alkur'ani qiyamul laili ne salati da daddare qiyamul laili ne duk wata ibada da kai qiyamul laili ne to sai kuma ya yace wan nawafil har da na filfili, salloli waɗanda su kuma suna ɗauke da karatu da salati da zikiri ne. ina fata an gane amma annabi ya kwaɗaitar ne bai matsa ba amma ya kwaɗaitar قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال السيدة أم سلمة ما ترمن الله صلى الله عليه وآله وسلم تتشي ودرئنا to eh haka eh, ya yi ta'aliki ko ya ce wa farakan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fatimata wa aliyan alaihi salamu lailatan lissalati a wani dare manzon Allah ya je ya kwankwasa wa ‘yar shi Fatima da mijinta Aliyu kofa domin su tashi su yi sallar dare. Kaga Imam Bukhari ya yi marmaza ya ɗaure wannan babin ne. da ya ce kwaɗaitarwar da annabi yake yi wajen ƙiyamun lele da na filfili ba tare da ya wajabta ba Ka ji yar shi ya je har inda gidanta yake kusa da jikin gidan shi ne ya kwankwasa mata kofa da ita da mijinta ya ce ku tashi ku yi sallah ku tashi ku yi sallah za mu zo mu ji cikakkiyar riwayar anan ya kawo ta ne don ta zama kamar sharar fage ya fara ɗaure magana shi sallallahu alaihi wa alihi sallama قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند عن هند بنت عن هند بنت عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة أم سلمة تتي وندري من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فركة فقال سيتي سبحان الله Maza za unzila lailata min alfitna maza unzila min alkhaza'in man yuqizu sawahib alhujurat ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah kenan ya tashi bacci ne da daddare amma sai kuma ya ci gaba da wa'azi ga matan shi da dukkan sauran matan duniya yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah malamai suka ce duk sanda wani abu ya buga kirjinka ko ya baka tsoro ko makamancin haka sai ka ce subhanallah ma'ana Allah ya yi mai wahayin wasu bayanai ne da ya ga duniyan na cike da rigingimu lahira akwai matsaloli shine da ya tashi sai yana cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah ma za unzila lailata min alfitina waɗanne fitintunu ne aka saukar a wannan dare ko kun fahimta ma'ana a nan yana tambaya ne istifhami ne wani iri taqriri ne ma'ana an saukar da fitintunu ne a wannan daren amma sai yake ba da labari da salo irin na tambaya waɗanne irin fitintunu ne suka sauka a wannan daren ma za unzila min al waɗanne irin taskoki ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su duniyan nan su ma nau'i ne na fitina wannan man fetur da kake gani da zinare da duk wannan arziki da kake ga ake kwakulo shi a ƙasa abinda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin ku a wannan rayuwa ta duniya yana sama alƙawarin da aka yi muku ma na aljanna a sama aljanna take abinda wannan magana take nufi jama'a yadda fitintunu suka sauka a wannan daren haka kuma taskoki na arziki da dukiya Allah ya saukar da su wannan doron duniya ko kuma cikin ƙasa man yuqizu sawahibal uh, sawahibal hujurat manzon Allah yace wane ne zai tashi matan nan da suke da ɗakuna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana manzon Allah yana kwadaitarwa fitintunu sun faru a daren nan taskoki sun sauka a daren nan to maganin da za ka samu ya tsare ka daga waɗannan fitintunu da waɗannan taskoki na arziki kada sharrinsu ya same ka shine sallar dare sai ke cewa wane ne zai tashi waɗannan mata nashi daga ɗakunansu sai ya ce ya rubba kasiyatin fit duniya so da dama za a samu wadda take a duniya tana cikin sutura da rufin asiri ariyatin fil akhira amma tana cikin tsiraici a ranar lahira duk wannan fa sai in ka karanta al'adabul arabi za ka ga saƙo ne annabi yake faɗi sallallahu alaihi wasallam galibi larabawa suna da irin wannan talwihi balarabe sai ta maka magana cikin salon magana cikin karin magana abin da yake cewa shine matar da za ta zauna cikin ɗakin miji te ta bacci ga gado mai daɗi ga iya condition ga turare ga kaza ga security ga komai tana cikin rufin asiri ko to a ranar lahira akwai tonan asiri maganin wannan tonan asirin shine sallolin dare kina cikin jin daɗi da rufin asirin sai a jiki kina shashekar kuka da daddare saboda sallah to wannan shine maganin wannan tonan asiri dan haka munasabar hadisin kenan da ainihin wato wannan babi da ake cewa annabi yana kwadaitarwa dangane da kiyamun laili cewa gashi nan a tashi waɗannan mataye ko kun fahimta jama'a to duk lokacin da Allah ya baka zurriya mai yawa fa Allah ya so ka da rahama ne amma fa sai in ka zage rahama za ta bayyana shine da a ce mahaifinka zai mutu ya ban maka naira biliyan ko nawa ne ko dala biliyan nawa ba nan ne take ba amma ya za ka iya juya waɗannan kuɗi har ka rayu kai ma ka bar wa wasu amma in dai ci za ka yi ta yi to za a waye gari kafin a je ko ina za ka da kana bara abinda wannan magana take nufi shine idan Allah ya sa kai malami ne ko mai kuɗi ne ko mai sarauta ne to ba wai komawa za ka yi ka kwanta ka bari ana sharholiya a gidanka ba aiki ne za ka yi shine sai ka rinka faɗakar da su ka ce ku yi kaza ina wance take wane ina yake wane yi sallah wane yi kwanta ka je ka samu wane yi rubda ciki aikin kenan jama'a ba wai ka tara mata hudu ko mata uku ko mata biyu su ta haihuwar yaya a cika gida a cika anguwa a cika gari ana cewa kana da yaya da yawa kana da mata da yawa ana ganin ka a wajen cefa ne a wajen tarbiyya fa yanzu karfe tara na dare sai a bincika wani matar shi ba ta sallar magariba ba saboda babban gida ne ta tsaya tana ta hidimar buɗe baki ko kun fahimta jama'a saboda haka idan har Allah ya tara maka mata da 'ya'ya da zurriya to ba yana nufin kai zaka koma ne ɗaki kawai bedroom ba ruwanka da su kai kwanciyar ka su tashar holiyarsu duk abin da suke a cikin mizanin ka suke yi kuma ka san cewa in baka tashi kayi irin wannan ba za su lalace tun daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji tashin su yake da daddare sannan karanta suratul ahzab kaji idda Allah yake kiransu ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa amma sai ce inittaqaitunna ba ku yi daidai da kowace mace ba amma an kun ji tsoron Allah so auren annabi din ba nan take ba kina da tsoron Allah irin na matar annabi in ba haka ba ga wasu mata can matan annabawa ne da Allah ya misali da su ƙarshe sai aka ce udkhulan nar ma'al ad-dakhili mata annabi lutu da mata annabi zo duk wuta za su shiga saboda haka kai malami kai mai kuɗi kai mai sarauta kai babban mutum to ka sani da cewa aiki ne a kanka na tarbiyyar wannan zurriyar haka. ina fata an gane amma gaskiyar lamari irin yadda mazaje galibi suka ɗauka a yanzu jama'a wai sai mutum ya zo ya wuce yashi ana taɗi da ita sha ɗaya na dare zai ce to shi kenan in kin gama ku rufe gida fa kin ji ko e eh, karfa ki manta wato shi matsalar shi sakata katta manta ba ta sa sakata ba kawai matsalar shi kenan karta manta ba ta sa sakata ba ko kun fahimta amma menene yake faruwa menene yake faruwa ba abin da ya dame shi ya shiga ya kwanciye shi lallai ne dole ka sa ido lallai ne jama'a na iya tuna daga cikin abubuwan da na faɗi wata lacca da ne wa mata a women in da'awa amina a bara kenan nake cewa idan har ka yi wauta ka bar yarka da handset wato wauta ce kenan yarka tana da handset ɗanka yana da handset to in har ka yi wautar haka to ya kamata ka rinka afkowa ɗakin ba su sani ba kana zuwa sai ka karɓi handset ɗin sai ka ce handset ɗin ka karba sai ya kwana uku a hannunka kaka kashe shi ka rinka lura wani irin text messages ake mata ka duba box ɗinta ka ga waɗanne irin reply waɗanne irin text take yi ka je ka duba wajen pictures ka ga waɗanne irin hotuna ne ka je ka duba wajen sound ka ga waɗanne irin abubuwa ne waƙoƙi ne ciki ko karatu daga haka ne za ka iya accessing yarka tana da tarbiya ko ba da tarbiyya daga haka ne zaka iya determining yaya zurriya ka za ta kasance nan da shekara hamsin mai zuwa so aikin aiki ne ɗanka yana da kwamfuta a eh, bayan kwana biyu sai ka zo sai karɓa kwamfutar sai ka yi ta bincikawa menene ke cikin kaza menene ke cikin kaza a ga wani fayil ya sa mishi code sai ka ce ya faɗa maka mabuɗin, ka buɗe, ka ga me ke ciki kuma me yasa ya rufe shi shine accountability and transparency din komai ya bayyana karara ka bincike shi in ba haka ba ranar alkiyama kai Allah zai bincike ka a kan shi da haka ya kamata ku kiyaye don yanzu sai ga mutum yana ta murna shi tana sa hijabi da niƙabi da safa hannu da safa ƙafa da baƙin tabarau ma'ana ba wanda ya taɓa ganin shi saboda ta kulla komai amma kuma sai zama ya bar waya a hannunta wannan waya sha biyu na dare sai a bugo mata shi yana can yana bacci ita kuma ana nan ana free calls da ita sai ya bada shaida shi tun da yake bai taba ganin wani mutumin banza ya zo ya dauki shi a kofar gida ba gaskiya ne wannan hansa din ne mutumin banzan ai dan kana zaune da rawaninka da carbi kana zikiri ranar juma'a ne ko wane ne a kofar gida za a turo mata saƙo ya zo ya wuce ta gabanka ya shiga cikin gidan a kira ta sai ka ga ta fito da jaka sai ta ce maka za ta je ɗaukan karatu ne ana karatun global marami da la'asar nan ku za ta tafi watsewa ne so dole ne iyaye ku san menene 'ya'yanku suke ciki sannan matakka me take ciki ka gina wa mace gida ka ba ta handset ka ba ta mota ka ba ta direba ka ɗaukan mata 'yan aiki sannan ka sa kai ka yi tafiya ba za ka dawo sai ƙarshen wata me take ciki wa ke bugo mata waya wa take bugawa waɗanne irin messages take yi waɗanne irin messages ake mata amma in ta san cewa duk ashirin da biyar ga wata za ka dawo shikenan duk sai ta gyara ɗaki duka ta shishirya kasusuwan mala bakar gumi malam ja'afar duk ta sassa ta ta bugawa ko ina kai kuma ka dawo alhamdulillah mataka tana nan wa'azi kake take ji kana ganin wani kwali in ka jawo duk sai ka ga su ibro ne su ne asalin shehunan islaminta wancan yaudara ce ta sa ma naka ne wanda zaka zo ka samu ka gani to duk sai kun lura da waɗannan abubuwa shine sai a je ana yaɗa ka a ce ya tsananta wa yarinya ba ta da sukuni ya tsananta a'a ba tsanantawa bane ba tsanantawa ne dole ne a kula dole ne a sa ido haka ya ba, kowane uba ya yi kowane miji haka ya kamata in ya zama gaciyayyen halitta yanzu abin da ya gayawa matan kenan a tashe su su yi sallah kuma wa'azi yake yi kuna kwance cikin rufin asiri idan ba ku bi Allah ba ranar alkiyama sai ku tashi cikin tonon asiri in ya zama matan annabi ake wannan wa'azin a cikin gidan shi ina matata ina matarka dan me ba za a wa'azantar da ita ba dan me za ka samu yaƙini wai kai tunda malamin sunna ne wannan ya isar wa matanka ba sai ka gaya musu kaza ka gaya musu kaza ba sai ka gaya musu sai ka sa musu ido annabi isma'il annabi ne daga cikin annabawan Allah amma cewa kai wa kana ya'muru ahlahu bis salati wal zakati wa kana inda rabbih mardiya yana umarninsu su da sallah da zakka sai ya sami yarda a wurin ubangijin shi ba fa kawai an ce ne ya sami yarda saboda yana da mata ba saboda yana umarnin su sannan kai da ni da wane da wane Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan kai ma ka daure akan yin sallah din la nas'aluka rizqa nahnu narziquk Allah ya ce baya tambayar ka miliyan nawa ka tara biliyan nawa gidaje nawa gonaki filaye buhu nawa shaddoji nawa a'a abinda Allah zai bincike ka kenan dangane da waɗannan ibadoji saboda haka jama'a sai kowa ya sa ido hatta waɗanda ke barin matayensu suna fita sallar tahajjud sai ka sa ido sallar tahajjud din take zuwa koko tana zuwa wata sharholiya ne saboda in ya zama mata za su je su taru a masallaci suna itikafi samari na zuwa taɗi wurinsu da daddare ina wadda za ta fito sallar dare wannan itikafi ta tafi ma'ana a masallacin za ta zauna amma sai ta buga wani sai zo sai ku ga can gefe an taro ana taɗi wannan lungu kana shiga za ka kama ruwa sai ka ga wannan tana zaune ba hijabi amma itikafi ne ban san malamin da ya ba su irin wannan fatawa itikafin ba ta kwanta a gida ta yi bacci ya fiye mata alkhairi saboda annabi ya shirya zai itikafi wata shekara wance ta zo wance ta zo wance ta zo da ya saba in zai itikafi mata biyu uku ne za su yi da ya shigo masallaci sai ga tantuna birjik sai ce ma hadhihi akhbiya waɗannan tantuna nan nan nan nan nan me kawo kace ai duk matan ka ne bana suka ce za su sai ce ya fasa tunda abin ya koma siyasa wance za ta yi wance za ta yi wance za ta yi to wance ma sai ta yi wance ma sai ta yi ka je ka ga mata wajen guda dubu a masallaci za su yi itikafi to ba nan ce matsalar ba itikafin suke ko kuwa hira suke yi hirarraki suke yi in ka yi magana kuma ta sauka an sa ta a jakan magori ta yi saukar kira'a sai ta jawo maka a ra'aitar lazi yanha abdan iza tsalla sai ta ce a kanka ta sauka don haka dole kai shiru tunda ta yi sauka sai ta ce kai a kanka aka saukar da ayar don haka dole kai shiru sai kana hana sallah ka zama abu jahal قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب الله أكبر كاجوا إسنادي مسلسل بالذرية الطيبة yana zankame da zurriya mai tsarki zurriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuhri muhammad ibn shihab ce aliyu dan husaini ya karantar da shi hadisin da ya karbo daga husaini dan aliyu eh. in ba kai taka tsantsan ba malaman hadisi sai su kai ka su baro ka kaga nan yanzu sunan shi aliyu dan husaini sunan baban shi kuma husaini dan aliyu haka suka rinka juya sunayen sayyidina ali ya haifi da ya sanya mishi al-husain husaini ya haifi da ya sanya wa dan aliyu shi wannan aliyu ya haifi da ya sake sa husaini Husaini dan Aliyu dan Aliyu dan Husaini dan Aliyu dan kaza haka ga Al-Hasan dan Hasan dan Hasan dan Aliyu dan Abi Talib malaman hadisi kenan walillahi darruhu saboda haka waɗannan kun ji jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama su Zainul Abidina waɗanda saboda karama jama'a a cikin sujuda ya rasu a cikin sujuda ya rasu Allahu akbar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أنا يأتي عليه السلام ليلة wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙwanƙwasa musu ƙofa ya ƙwanƙwasa wa Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Aliyu da ya zo ba da labarin sai yake fito da abubuwan karara baya amfani da wakilin suna dubi ce. anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama faraqahu wa fatimata bintan nabiyyi sallallahu alaihi salamu lailatan lallai manzon Allah ya buga wa shi aliyu don ya faɗi kanshi daga shi aliyu ne yake ba da labari manzon Allah ya buga mishi ƙofa da shi da fatima yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta san ba wata fatimar bace lailatan a wani dare faƙala ya ce ala tusalliya ba za ku yi sallah ba ne kuke ta bacci waɗannan 'ya'ya ka ji fa yadda ake aikin fa ba wai in ka zo aurar da yaka a ji a shirya mata fame ka da gado mai ruwan sanyi da wani fuka-fukai duk ba wannan ne wallahi kana ɓata kanka lokaci ne a'a tana gidan mijin ne kaji yanzu ba ya je ne ya ce to nawa kika tara kuɗin adashi ba abin da ya je karbe ba kenan filaye nawa kika siya ko bautar aure kika zo a'a abin da ya zo ya kwankwasa kofa ala tusalliyan da aliyu da fatima ba za ku yi sallah ba fa ne ni aliyu sai na ce ya rasulullahi anfusana biyadillah hannayen mu a hannun Allah suke rayukan mu a hannun Allah suke fa idza sha'a an yab'athana ba'athana in Allah ya so ya tashe mu sai ya tashe mu fansarafa na kulna zalika da manzon Allah ya ji mun ambaci haka mun faɗi haka shikenan sai ya juya to manzon Allah za a ba labarin Allah to me zai ce musu anfusana biyadillahi in sha ba'asana sana. to manzon Allah shi za a ba labari sai ya juya wannan karatun ya fi karfin shi tunda dai har shi za a yi wannan karatun sai ya juya ya rabu da su walam yarji ilayya shay'an ali ya ce manzon Allah bai ce min komai ba bai mayar min da komai ba bai bani amsar komai ba summa sami'tuhu wa huwa muwallin sai na ji manzon Allah ya juya baya ya duribu fakhidahu yana bugun cinye shi wa huwa yaqulu yana cewa wa kana al-insanu aksara shay'in jadala mutum ya fi komai jayayya cikin halitta Allah Allahu akbar wannan hadisi jama'a ya karantar da mu darussa masu ɗimbin yawa kwarai da gaske daga ciki shine abin da muka taɓa faɗi a wani kaset da muka yi yau kusan shekara goma a wannan gurin wanda muka yi a kan rayuwar magabata muka kawo irin yadda malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai hadda muka kawo annabawa irin su annabi ibrahim in ka aurar da yarka ko ɗanka ya aure ba fa shi kenan ba sai a dawo kuma a ce kai alhamdulillahi alhamdulillahi mu dai mun huta a'a al'amarin ya ɗauki wani salo ne kuma za ka rinka zuwa gidan mijinta za ka rinka zuwa gidan da ɗanka yake da matar shi ka je ka zauna da matar kana tambayarta yaya halin mijin naki abin da annabi ibrahim yake nan ke ce mata annabi ibrahim e ya eh, isma'il yaya rayuwa wannan ta ce rayuwa ba daɗi me kuke ci ta ce wuya ya ce Allah ya kiyaye in ya zo ki ce canza kyauran ƙofar shi Ismail ya zo ya gane saƙon saki ne ya sake ta bata da rufin asiri bata da godiya Allah ya sake auren wata annabi Ibrahim ya sake dawowa fa yaya rayuwa ta ce alhamdulillahi me kuke ci ta ce nama ga ruwan zanzan mu sha ya yi musu addu'a ya juya ya sake tafiya ya sake dawowa ya ce Allah ya umarce ni ni da kai a gindin bishiyar can mu je mu gina mishi ɗaki tarihin ɗakin ka'aba kenan amma ka duba ya kai ya komo so nawa akan ya zo ya binciki lafiyarsu tun da ɗanka ya aure ka taɓa zuwa gidan ka zauna da shi ka zauna da matar ka zaunar da su ta ce alhamdulillahi inna ma dai ba komai tsakanina da shi ya kamar ya ita to kullum wuni yake azumi ya kwana sallah to kaga amarya kuma ana wuni azumi ana kwana sallah to da me aka batta ba komai ba labari sai fahimci menene sai ya sa ya zo da ya zo ya mai wa'azi ya mai wa'azi to ka san ustazai sabuwar hadda akwai karfin ayoyi <laughs> ya gaya uban ayoyi sai uban ya kai ƙarar wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabi ya bashi shawarwari kai kaza yace a'a kai kaza yace a'a kai kaza yace a'a shikenan haka uban ya kai ya kai ziyara gidan sannan Salman Farisi da Abu Darda suna da abota da juna da ƴan uwantaka ma'ana kamar kana da kani yayi aure sai ka je tunda kai tsohon hannu ne shi kuma sabon shiga ne jejesi je zauna da ita yaya na ganki kaca kaca tace dan uwanka bashi da bukata ta wuni yake azumi ya kwana sallah abin da yake tunani shi daban ne da abin da yadda al'amari yake shi abin da yake tunani duniyan nan ba mu zo jin daɗi ba eh ba ku zo jin daɗi ba amma kuma akwai wasu suna da haƙƙi a kanku saboda haka a irin wannan halin jama'a wajibi ne iyaye su rinka kai ziyara gidajen auren 'ya'yansu mazansu da mata sayyidina umar ya je gidan hafsa ya sami halin da take ciki ya bata shawarori annabi ya je gidan Asayida, fatima da rana ya samu mijin baya nan amma sai ya same ta tana zumbura baki sai gane akwai matsala lafiya ta ce sai ya dan kawo mata yanayi da za ta ji daɗi yaya tsakanin ke da dan uwan naki ne kaga dan uwa ya fi kusanci fiye da miji ba a ce miji ba ma balle ta fahimci wani bare ne yaya dan uwan naki yaya eh, ta ce wai dan mun dan yi tankiya shine ya fushi ya tafi to ni ko wani ce ya tafi shine ko ai kai za su gaya maka haka mata ne ba abin da ya shafe su su ma authority ne sai annabi yasa aka nemo shi sai aka je aka samo shi a masallaci aka zo aka lallashe shi haka ake yi saboda sabon aure ne shi ita ma sabuwar aure ce ba su da fahimtar ya ake zama suna bukatar ku rinka zuwa kuna ba su shawara amma ba wai sai ke tsohuwa duk ran da kika je to ran nan mala'ikan mutuwa ya sauka a gida auren zai mutu duk ran da kika je to ran nan ba za a sake zaman lafiya a gidan ba ya kamata ki je ki kara ba ta shawarwari ne ba ta shawarwari to dole ne a cikin community a cikin zamantakewa ta al'umma fa a samu dattawa masu irin wannan tunani amma gaskiya saboda Allah kawai ya zama an haɗa mata kayan alatu an kafa dish an aje mata mota an aje mata driver an ba ta handset an ba ta komai da komai amma ba a bincika yaya rayuwarta take wajibi ne duk ai irin waɗannan abubuwa haka kai ma da kake da 'ya'yan mata haka fa za ka taso karfe uku na dare ka zo ka kwankwasa musu kofa tashi ku yi sallah kai da kake da 'ya'ya samari haka za ka yi fa in suka fita suka tafi makaranta ya zama kana da mabudin ɗakin su safaya sai ka zo ka buɗe jaka-jaka kowace kwana da loka da drowa duk sai ka caji ka zama custom eh, aiki ne Allah aiki ne ba wai tara 'ya'yan ba ne amma yaya aikin yake shi yasa za ku ga da yawancin gidan da aka tara 'ya'yan da yawa sai ka ga galibi ana kula da abincin su amma sai ga babu tarbiyya saboda ba a sa ido akan waɗannan abubuwa yaron ka in ya zo wuciya ka kira shi zo nan eh duk abin da ke aljihun ka kawo ya ce a ah, ba komai ka ce eh ba komai din ne ka jawo shi ka sa hannu aljihun ka fito da komai ina ka samu wannan kuɗin waye baka duk sai ka yi wannan in ka gan da wani yaro ka bincike shi dan gidan wane ne yaya me ya haɗa ka da shi ya aka yi a anguwa ne za a yi ta ce maka ka takura ta sa ido ka yi kaza ka yi kaza amma an baka yi haka ba ranar alkiyama akwai almas'uliyatul kubra alaik in ya zama kamar annabi duk darajar shi da duk matsayin shi ga abin da yake wa yashi a gidan miji ga abin da yake wa sirikin shi to waye ni waye kai waye wani waye wani shi yasa aiki ne Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am a ah. <laughs> wai wala jinsa su game da hakkin yaya wa kana da da ustazu ne ya dan iya haddashi abin nan juz'i uku haka ko rubu'i ko abin wai wala jinsa su <laughs> ai wala jinsa su ana magana abin da ba ruwanka ne ka sa ido kai ta bincike amma wannan da ruwanka hadda kinka bare da gaske <laughs> eh wala jinsa su a ah, wala jinsa su ba za ta dawo kaza haka ake ɗauko aya ko hadisi sai aje kamar azara a kofar ɗaki malam ina fata an gane Allah ya kiyaye wannan hadisin na sayyidina Ali malamai sun tattauna ainihin magana dangane da shi inda Aliyu yake cewa dinnan anfusana biyadillahi mala yace iqtabasa aliyun zalika min qawlihi ta'ala aliyu da yace rayukan mu a hannun Allah suke ya gutsuro wannan ne daga cikin wata aya da ke cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha har zuwa aya ita ce ta 43 cikin suratul zumari وقع a رواية حكيم المذكورة قال علي fajalastu wa ana a'riku Aliyu ya ce lokacin da annabi ya buga mana kofa sai na farka na tashi zaune ina matsatsake idona haka wa ana aqulu ina cewa wallahi ma nusalli illa ma kataballahu lana wallahi ba za mu yi sallah ba sai abin da Allah ya kaddara mana inna ma anfusana biyadillahi rayukan mu a hannun Allah suke malam yace wa fihi isbatul mashi'a lillahi a cikin wannan hadisi mun ga sayyidina Ali ya tabbatar da mashi'a ga Allah cewa abin da Allah ya so shi yake faruwa abin da Allah bai so ba baya faruwa to sai dai kuma so da dama kar ka wuce iyaka wajen fahimtar wannan mashi'a din ka je ka yi taɓarna da shegantaka ka ce haka Allah ya so ina fata an gane wa annal abda la yaf'alu shay'an illa bi iradatillah bawa kuma ba zai iya aikata komai ba sai da nufin Allah haka abin yake sannan inda yace din nan yadribu fakhidahu ba an ce annabi ya juya yana bugun cinya shi ba to bugun cinya din nan daidai yake kamar yadda bahaushe shi kuma sai ya rinka buga tafi haka yana salati in kaga bahaushe na haka to ta rikice kenan ina fata an gane to sai annabi ya tafi yana buga cinya fihi jawazu darbil fakhiz inda ta'assuf wannan ya nuna babu laifi mutum ya bugi cinyar shi idan wata damuwa ta samu wa qala ibn wani babban malami mai suna al-imam ibn tin yace kariha ihtijajuhu bil ayati al-madhkura manzon Allah yayi kyamar kafa hujja da ainihin wato sayyidina ali yayi da wannan aya wadda aka ambata a baya don aya ce yake nufi ina fata an gane wa arada minhu an yansiba taqsira ila nafsihi abinda manzon Allah ya so shine Aliyu ya danganta wannan takaitawa ga kanshi kai ya ce anfusana biyadillahi na anfusuna biyadillahi ma'ana karya ainihin nuna cewa wannan na ƙasa ta gaza yin sallah daga Allah ne tare da cewa daga Allah ne amma duk abin da yake bai da daɗi ba a so ka danganta shi ga ainihin Allah sai malai yake cewa Wafihi fihi jawazu lintiza'u min to wannan kenan ya nuna halaccin ka fusgo wani hukunci daga cikin alqur'ani wanda a zahiri abin da ka faɗi din sai an yi nazari sannan za a gan shi to babu laifi ne intiza yanzu aliyu yi intiza'i ne domin ayat cewa take Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ashe kenan wannan ya nuna da ran da ya kwanta bacci da ran da ya mutu dukkan su Allah ne yake daukan su ya rike su fa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursil al ila ajalin musamma ran da Allah ya kaddara mai mutuwa shikenan sai ya rike shi dama yana hannun shi ran da Allah ya sa yana da sauran kwanaki sai ya sake shi to dalili ne akan wannan ayar Aliyu sai ya ciro hukuncin to kai ma babu laifi dan ka dubi wata aya haka ka ciro wani hukunci wanda an duba sai a ce ai wannan magana da ya faɗi yana nuni zuwa ga aya kaza ne babu laifi akan haka ina fata an gane mala yake cewa wa tarjihu qawli man qala inna allama fi qawlihi wa kana al insanu lil umumi la li khususil kuffar sannan cikin malaman tafsiri da suka zo dangane da waccan aya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hujja da ita wa kana al insanu akthara shay'in jadala wasu malaman sai su ce al-insanu nan kafiri ake ne. sai malai ya ce to kaga malaman da su kuma suka ce wannan ayat tana nufin mutum kowane iri ne wannan fasara ta fi zama daidai tun daga ta annabi ya karanta ta akan sayyidina ali da shi fatima kaga ko musulmi ne ba kafirai ba ko kun fahimta jama'a sai yake cewa wa fihi manqibatun li ali haythu lam yaktum lam yaktum ma fihi alaihi adna ghababa فتقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه wannan hadisin daraja ta bayyana ga sayyidina ali da aka yi mishi wannan magana madadin ya ja baki ya shuru a sai ya buɗe baki ya magana tare da cewa maganar ta nuna kamar wata gazawa gare shi ko amma kuma a ciki an ji wani ilimi ya bayyana shine ya yi iktibasi ya ciro wani hukunci wanda wannan hukuncin bai faɗi ayar karara ba amma an fahimci cewa daga wata aya ne kaga ilimi ya bayyana daga nan kai kuma ka aka ce maka kenan babu laifi ciro wani hukunci a wata aya kaga wannan ilimin an same shi daga sayyidina ali ina fata an gane to wannan daraja ce sai malam yace wa naqala ibn battal babban malami al-imam ibn battal al-maliki ya ciro anil muhallab daga al-imam al-muhallab qala yace fihi annahu laysa lil imami an yushaddida fi nawafil wannan hadisi dalili ne akan cewa kada liman ko mai gida ko shugaba ya tsananta dangane da nafilfili haisu a sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ali radiyallahu anhu anfusuna biyadillahi li'annahu kalamun sahihun fil uzri an tanafful kada liman kada dattijo da aka ce ka je ka rinka tunasashe su ba zuwa za ka yi in ba su sallar dare ba a dare nan duka sa su su ta tsallan kwado karfe uku na dare a za ka kwadaitar da su ne ka kwadaitar da su ka kwadaitar da su to amma in har ka ga suna fahimtar tsanantawa to sai kuma ka sassauta saboda me saboda ka ga nan ai sai manzon Allah ya gamsu da maganar da sayyidina Ali ya fari. da sai ya ce ni za ka gaya wa fiqhu ayar ba ni aka saukarwa ba tashi kan sallah amma sai manzon Allah bai yi haka ba bai tsananta ba to kai ma karka tsananta ko kun fahimta jama'a sai yake cewa walau kana fardan ma azarahu domin da a ce sallar ita nafila din farilla ce da manzon Allah bai karbi uzurin Aliyu ba qala wa amma darbuhu fakhidhu wa qira'atuhu al-aya fadallu ala annahu dhanna annahu ahrajahum fanadima ala imbahihi dangane da wannan bugun cinya da annabi ya tafiya ne yana karanta wannan aya fa malamai sai suka ce a zahiri annabi ya tsammaci cewa to ya bata musu rai ya taya musu da hankali shine sai yayi nadama akan wannan fadakarwa da ya musu waɗannan kaɗan daga abubuwan da ainihin malamai suka faɗi ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan hadisi wanda duk yana tabbatar da kwaɗaitarwa akan sallar dare sannan waccan riwaya da ya kawo wa tarakan nabi sallallahu alaihi wa fatima fatimata wa aliyan alaihi salamu lailatan lissala wannan riwaya mu'allaka ita ce ya kawo mana nan da cikakken isnadi daga al abul yaman قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به khashyata an ya'mala bihin nasu fa yufradu alaihim wa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama subhata dhuha qat wa inni la astahibbuha a wannan eh, a cikin wannan hadisin Aisha take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi manzo Allah yakan bar wani abu wanda yakan so ya aikata amma sai ya bari khashiyata an ya'mala bihi nas saboda tsoron kada mutane su ga yana yi su ma kuma su zo suna yi fa yufrada alaihim sai a farlanta musu وما صبح رسول alaihi wa الله wa وآله وسلم صبحة الضحى قط Aisha ta ce tun da manzon Allah yake ko so ɗaya bai taɓa yin nafila ta walaha ba wa inni la amma ni kuma ina son sallar walaha to sai a nan ƙasa a wannan nuskata wasu ya ce fil asli la usabbihuha amma a asalin yadda aka same shi a cikin bukhari la usabbihuha ni kuwa ina yin nafilar walaha amma a cikin wannan riwaya da na karanta la astahibbuha ni kuwa ina son ta sai malam yace wa tashihu min al fatihi ya ɗauko wannan gyaran ne daga fatuhul bari haisu qala al hafiz a inda shi ibnu hajar mai fatuhul bari yace wa taqaddama fi bab at tahrid ala qiyam al layl bi lafzi wa inni la astahibbuha min al istihbab yace asali cewa la astahibbuha ina so min al-istihbab daga abin da ake kira mustahabbi ko abin da ake so wa huwa min riwayati malikin an ibn shihab to sai yace wali kullin minha wajhun amma kowace daga cikin riwayoyin guda biyu wa inni la usabbihuha wa inni la astahibbuha malam yace dukkan riwayoyin guda biyu kowace tana da tata fuskar lakin al-awwal yuqayyad bil fi'l wasani la yastalzimuhu sai ce sai dai magana farko tana ƙayyada aiki ta biyu kuma ba ta lazimta aiki mu dawo mu dubi maganar wa inni la astahibbuha ni ina son sallar walaha anan so ta ce kaga bai lazimta aikatawa ba amma wa inni la usabbihuha ni ina aikata ta kaga anan ya lazimta tana yin aikin kenan to malam ce kowace dai tana da tata fuska to wannan hadisin jama'a in muka dube shi ya ɗauko wata mas'ala tun a farkon shi da yakan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan so wani aiki a halin yana ƙaunar yayi shi amma sai ya bari anan ka fahimta ba aikin farilla ba dan aikin farilla ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai kuma tsoron a farlanta din ya wuce kenan abu ne na nafila ko na mustahabbi yana so amma sai lura in yayi jama'a za su kwaikwaye shi idan suka kwaikwaye shi to za a mai da abin farilla in ku aka mai da abin farilla zai ba su wahala to shi sai ya haƙura sai ya daina yi sallallahu alaihi wa sallam to kaga a nan abin da ake nunawa sai aisha ta fito da misalin ƙarara ta ce ga sallar walaha tun da yake bai taɓa yin ta ba ko so ɗaya sai kuma ita aisha ta ce amma ni ina son yin sallar a waccan ruwaya amma ni ina yin wannan sallar to da farko tukuna ya kamata a nan kasancewa aisha ta ba da labarin abin da ta sani ne saboda akwai riwayoyi birjik daga sahabbai cewa annabi yana yin sallar walaha mun karanta wasu a cikin wannan littafi bukhari za kuma mu ci gaba da karanta wasu a nan gaba a cikin wannan littafi na haka cewar da ta ko so ɗaya bai taɓa yin sallar walha ba bata ta taɓa gani ba ne kawai don haka ta takaitu ne akan abin da ta shaida to inda ta ɗauka cewa baya yi din kuma laifi ne ai ba za ta ce tana so ba kenan ta fahimci yana so ya yi amma in ya ci gaba da yi za a koyi da shi kuma za a farlanta don haka sai ya bari amma ita sai ta dawo tana so kuma tana aikatawa to me wannan yake nuna mana sannan walaha ana kwadaitar da yinta amma ba a wajabtawa shine alakar hadisin da babin na fata an gane قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس thumma salla min alqabila fa kasura an-nasu thumma ijtama'u min ath-thaniya min al-lailati ath-thalitha aw ar-rabi'a falam yakhruj ilayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'atum ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله عليه وآله وسلم a cikin wannan riwaya Aisha ta ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato kasance ya fito a wani dare fil masjidi cikin masallaci fasalla bi salatihi nasu to anan al masjid da ta faɗi a cikin wata riwaya ta bayyana haƙiƙanin al'amarin dan kar ruɗani ya same ka haƙiƙanin al'amari abin da ya faru ya fito ƙofar ɗakin shi ne sai ya sa mayan faɗi haka ko asabari sai ya ɗan kewaye sai ya zama kamar ya yi ɗan ɗaki sai ya shiga yana sallah sai mutane sun zo wucewa ta katanga gidan shi sai suka ji karatu sai suka fahimci sallah ike su sai suka zo cikin masallaci sai suka ja sahu sai suka bi wannan sallah don haka cewa da ta a cikin wannan riwaya fil masjidi fasalla ko haka ne fasalla bi salatihi nasun mutanen da suka yi koyi da sallar shi su ne suka yi sallah a cikin masallacin haƙiƙa ba shi ba ne. ina fata an gane sun masalla min alqabila kashe gari ma sai ya sake yin sallah fa kasuran nasu sai mutane suka ƙara yawa sun majtama'u min al-lailati salisa a dare na uku ma mutane suka taru awin rabi'a ko a dare na hudu falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai fito gare su ba har wa yau wannan maganar ba ta nufin fitowa gare su ya shigo masallaci ma'ana fitowa gare su domin ya tsaya inda ya saba yin sallah din saboda dole ne kai kokarin hada waɗannan riwayoyin domin mas'alar so ɗaya ne ta faru wato ita ɗin ce dai a wannan shekara ba a yi ta kafin wannan ba bayan wannan ba a sake yi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama eh wannan wurin ne masjid domin nan din da ya dauka yana sallah shine ya dauki wannan hukuncin ina fata an gane shi yasa an ka karanta sifatu sala za ga sai da ya tsaya warware wannan matsalar dan tana daga cikin abin da kan dan rikita mutane a wata riwaya sai ka ji Aisha karara ta ce a masallaci a wata riwaya sai ka ji ta ce ya kewaya asabari a kofar ɗakin shi to ina ne masallacin kenan wurin yin sallar take nufi ba wannan masallaci na shi nan ne ba jama'an ne suka taru a nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shikenan sai aka ce a dare na uku ko dare na hudu sai bai fito ba falamma asbaha a lokacin da asba ta yi kala sai ce qad ra'aytu allazi sana'atu na ga aikin da kuka aikata na ga kokarin ku kun sake fitowa sallah amma wa lam yamna'ani min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum ba abin da ya hana ni in fito sai tsoron ka a farlanta muku wa zalika fi ramadana wannan ya faru a cikin ainihin watan ramadana ne to kaga wannan in ka ɗauki wannan hadisin sai ka ce shine fassarar waccan magana ta Aisha a wancan hadisin cewa yakan so wani abu amma sai ya fasa yi saboda me saboda kar a farlanta wa mutane kamar yadda aka samu daga cikin malaman farko wasu ibadoji tabbatattu ne ma amma sai su ɗage kansu daga yi saboda tsoron nan kuma kadar ya ta shigo kama abu ayyub ansari ƙarshen rayuwar shi ya daina yin layya saboda al'amarin layya ɗin kuma sai ya ɗauki wani salo na gasa ya fita daga tsarin addini ma'ana wannan ya yanka rago biyar sai wannan ya ce goma zai yi sai wannan ya ce ai uda zai yanka sai wannan ya ce ai kaza kaza zai yanka shine shi sai daina yi saboda abin ya koma ya zama abin nan kamar umara jama'a yau shekara ta biyar ban je umara ba da watan ramadan tsakanina da allah dalilin haka banda duk wasu matsalolin azumi da sauransu da tafsiri a yo ai da zan iya zuwa ko da goma ta ƙarshe amma gaskiya wannan shekarar da na je hankali na tashi afwan ba 2008 ne august ba na manta 2008 hankali na ya tashi kwarai da gaske jama'a saboda mutane sai ya zama an mai da wannan zuwa umarai ya zama kamar wani tourism kamar wani yawon shakatawa ne da buɗe ido ka je ka ga 'yan najeriya mu sun taru a gaban darin tauhid ba abin da ake sai tsegumi sai gulma sai makircin siyasa in ka nemi ka jawo hankalin sai su ce a'a malamin ibada ka zo ga can wuce ka aba, nan mu mun zauna nan za mu yi hiran mu ka takura mana sun manta cewa ba kofar darut tauhidi ba shi kanshi darut tauhidi din cikin bataha yake shi kanshi cikin ka'aba ne hukuncin shi ka'aba ne ma'ana da wanda ya tsaya a nan yi sallah da wanda ya shiga gashi ga ka'aba duk ɗaya ne daga wannan sashi na jabal umar gaba ɗaya duk abin da ke wannan wurin baki ɗayan shi farfajiyar ka'aba ce shi yasa yanzu da aka zo lokacin tausi'a ana ƙara faɗi duk sauran waɗannan hotel waɗanda suke jere da darut tauhid duk gaba ɗaya an buge su shi darut tauhidin ne kaɗai Allah ya tseratar da shi amma shi ma cikin shi duk sahu ne dan in ka tsaya a ciki kai sallah da kai da wanda ga shiga ka'aba duk ɗaya ne duk farfajiyar ka'aba ce to dan me zaka je ka ga yanzu haka dinnan yanzu yan Najeriya suna nan sun cika zankame kowa sai ce zai je umara zai je umara to amma sai ka je ka ga an taru ne ana ta hira ana ta tsegumi ana ta maganganun da basu dace ba umara babu shakka tana da falala a cikin wannan wata hasali ma annabi ya ce wanda ya umara a cikin ramadan adilu hajjatan ma'i ya yi daidai da aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma gaskiya a irin wannan halin da aka shiga yan uwa ba za mu ce ku daina zuwa umarar ba amma dai gaskiya saboda Allah ko ɗauki matakin da ya kamata na sanin cewa umarar ibada ce na ɗaya kenan na biyu umaran nan ibada ce za ka je ka yi amma fa za ka kashe kuɗin da ba za su gaza naira dubu ɗari biyar ba yanzu in za ka tafi umara ina son ku san wannan in dai za ka tafi umara yanzu da guziri da tikiti da abinci da menene da menene ba a fara maganar tsaraba ba za ka kashe abin da ba zai gaza naira dubu ɗari biyar ba wannan naira dubu ɗari biyar idan ka ware ta ka siyo abinci ka raba makwabtanka za su yi farin ciki da murnar da sai ka jin natsuwa kamar umarar ka je amma abin yana neman ya zama wane ya je eh sai wane ce shi ma sai ya je wane ya je sai wane ce shi ma sai ya je to sannan kai kuma malami sun ɗauke ka miskini sun biya maka ka tafi ba ka da yi musu wa'azi ba yadda ka iya dole ka sa musu ido su yi abin da suke so saboda haka ba ma cewa umara din mugun abu ne amma abubuwan da ake su ne munanan abubuwa a je a taru a farfajiyar ka'aba ana ta tsegumi jama'a wannan ba daidai ba ne sannan ga azumi a baki wannan ba daidai ba ne sannan mata waɗanda suke mata ga sunan da ake ce musu 'yan siyasa tunda yanzu wai saboda mukami ko saboda constitution yanzu ba a ce musu ma da can ne iya musu ce karuwai aka zo mu kuma zamanin mu aka ce a rinka ce musu masu zaman kansu to yanzu kuma sai a ce mata yan siyasa <laughs> alamomin tashin alkiyama ne mugun abu a kira shi da kyakkyawan abu ko da aikin hajji ce ta farilla bai halatta ta tafi ba sai da muharraminta ubanta ko wanta ko kaninta ko kuma mijinta balle umara amma sai ga mata sun tafi shikenan kuma sai ga an je ana ta exchanging wayoyi sha ɗayan dare ana nan ana ta tarawihi da tahajjud a ka'aba shi kuma ya ji ya samu wani wuri sun zauna suna tashar holiya suna hira wallahi al'azim abubuwan babu kyau fa jama'a ina tsammanin yau shekara biyu kenan ban san lokacin da na rinka dalla wani alhaji ba katsine mari ba Allah a tsakiyar maka a cikin hadika kofar gidan mata ne da ake tara alhazai mata na jihar Kaduna wata baiwar Allah ta zo ta zauna ita kadai tana jiran mijinta ne tana jiran dan uwanta ne yayi mata magana ta banza da shi yayi mata magana tayi banza da shi sai kai hannu kuma zai taba ta nace malam eh baka jin tsoron Allah makka muke anan fa kai magana me ka hada da ita wai malam ina ruwanka nace ni din yace eh shi na dalla mishi mari rake dalla mishi mari <laughs> sai da aka zo aka kwace shi a <laughs> lokacin an yi fatawa sai an hada da fate-fate <laughs> Allah ya kiyaye jama'a wa alaikum salam wa rahmatullah eh na masna masna wannan hadisin ya zo ya kawo yadda za a yi wata kaifiya ne wato shi hadisin abdullahi dan umar ne ya zo yana cewa salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu a biyu ce shi hadisin ba ya zo ne ce kai ta yin a biyu kai ta yin a biyu ba ya zo ne don ya bayyana maka ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a kasafta waɗannan raka'o'in muka ce ɗaya daga cikin hanyoyin don hadisin Aisha na riwayar Abdurrahman eh, Abu, Salama ta dan Abdurrahman ai kaga shi kuma ba masana masana ya kawo ba hudu hudu uku ya kawo to amma daga cikin kaifiyar kuma akwai biyu biyu biyu biyu to hadisin Abdullahi dan Umar ma ya bayyana haka to wannan hadisin bai zo dan ya bada damar ai ta yin biyu din ba a'a ya zo ne dan ya faɗi wace hanya za a bi a kasafta waɗannan goma din ɗaya daga cikin hanyoyin na'am Allah ya taimaka wallahi saboda wannan gaskiyar lamari jama'a tun daga wannan shekara hankali na ya tashi na ji ba na sha'awar zuwa umra din sam shi yasa wani aboki na bada ya shirya yake ko za mu tafi na ce mishi Allah ya sauke shi lafiya amma in zan ba shawara ya je ya tafi Rajab ya dawo Sha'ban haka ko aka ya tafi Rajab ya dawo Sha'ban ya kauce wasu abubuwan tare da cewa kuma ga falalar Ramadan ne amma kuma zaka je ka samu mutanen mu gashi nan an cika kaza kaza to muna fatan a yi kokari a gyara waɗannan abubuwa din jama'a a yi kokari a gyara samu dama Allah ya kai ka wannan guri mai albarka a wannan wata mai daraja sai ka dage ibada da kai da matarka ne kuka je kai kadai ne kai da abokanka ne abin da ya kamata kenan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka insha Allahu ta'ala wannan ainihin nake ganin shine inda ya kamata da dan saurara sai dai malam ya fitar da wasu fa'idoji na ainihin wato wannan hadisi wanda sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tattauna su da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah